Tarihi ta ɗaya Sura goma sha biyar An kawo akwatin alkawari a Urushalima Bayan Dauda ya yi gine gine wa kansa a birnin Dauda, sai ya shirya wuri domin akwatin alkawarin Allah, ya kuma kafa tanti dominsa. Sa'an nan Dauda ya ce, Babu wani sai ko lawuyawa kaɗai za su ɗauka akwatin alkawarin Allah, gama Ubangiji ya zaɓe su su ɗauka akwatin alkawarin Ubangiji su kuma yi hidima a gabansa har abada. Dawuda ya tattara dukan Isra'ila a Urushalima don su haura da akwatin alkawarin Ubangiji zuwa wurin da aka shirya dominsa. Ya tattara zuriyar Haruna a wuri ɗaya da kuma lawuyawa. Daga zuriyar Kohat, Uriyel shugaba da dangi ɗari da ashirin. Daga zuriyar Merari, Asahiya shugaba da dangi ɗari biyu da ashirin. Daga zuriyar Gashon, Yowel shugaba da dangi dari da talatin, daga zuriyar Elizafan, Shemahiya shugaba da dangi dari biyu, daga zuriyar Hebron, Eliyel shugaba da dangi tamanin, daga zuriyar Uziyel, Amminadab shugaba da dangi dari da sha biyu. Sa'an nan Dauda ya kira Zadok da Abiyatar, firistoci tare da Uriyel, Asahiya, Yowel, Shemahiya, Eliyel da Amminadab, Lawiyawa, ya ce musu, Ku ne kawunan iyalan Lawiyawa, ku da ’yan'uwanku Lawiyawa, sai ku tsarkake kanku, ku haura da akwatin alkawarin Ubangiji, Allah na Isra'ila, zuwa wurin da na shirya dominsa, domin ku, Lawiyawa, ba ku haura da shi da farko ba ne. ya sa Ubangiji Allahnmu ya husata a kanmu, ba mu tambaye shi game da yadda za mu yi shi a hanyar da aka ƙayyade ba, saboda haka firistoci da Lawiyawa suka tsarkake kansu don su hauro da akwatin alkawarin Ubangiji, Allah na Isra'ila, sai Lawiyawa suka ɗauki akwatin alkawarin Allah da sanduna a kafaɗinsu kamar yadda Musa ya umarta bisa ga maganar Ubangiji. Dawuda ya faɗa wa shugabannin Lawiyawa su sa ’yan'uwansu su zama mawaƙa don su rera waƙoƙi masu farin ciki da kayayyakin bushe bushe da kaɗe kaɗe, molaye, garayu da ganguna, saboda haka Lawiyawa suka zaɓi Heman ɗan Yowel da Asaf ɗan Berekiya daga cikin ’yan'uwansu, daga iyalin Merari kuma aka zaɓi Etan. ɗan Kushahiya, tare da su kuma ’yan'uwansa da suke biye bisa ga matsayi, wato, Zakariya, Ya'aziyel, Shemiramot, Yehiyel, Unni, Eliyab, Ben, Ma'asehiya, Mattitiya, Elifelehu, Miknehiya, Obed Edom da Yehiyel. matsaran ƙofofi Mawaƙan nan Heman, Asaf da Etan ne za su buga ƙugen tagulla, Zakariya, Aziyel, Shemiramot, Yehiyel, Unni, Eliyab, Ma'asiyahiya da Benahiya ne za su kaɗa molaye masu murya sama-sama bisa ga Alamot, Mattitiya, Elfelihud, Miknehiya, Obed Edom, Yehiyel da Azaziya ne za su ja garayu masu murya ƙasa ƙasa bisa ga sheminit, Kenaniya, shugaban lawuyawa shi ne mai bi da waƙoƙi, wannan hakkinsa ne, gama shi gwani ne a wannan fanni, Barekiya da Elkana ne za su zama masu lura da ƙofofi domin akwatin alkawarin. Shebaniya, Yoshafat, Netanel, Amasai, Zakariya, Benahiya da Eliyazar, firistoci, su ne za su busa ƙahoni a gaban akwatin alkawarin Allah, Obed Edom da Yehiya su ma za su zama masu lura da ƙofofi domin akwatin alkawarin. Sai Dauda da dattawan Isra'ila da shugabannin ƙungiyoyi dubu suka haura don su kawo akwatin alkawarin Ubangiji. daga gidan Obed Edom da farin ciki, domin Allah ya taimaki Lawiyawan da suke ɗaukar akwatin alkawarin Ubangiji, aka miƙa hadayar bijimai bakwai da raguna bakwai. To, fa, Dauda yana saye da kyakkyawar rigar lilin, kamar yadda dukan Lawiyawa waɗanda suke ɗaukar akwatin alkawarin suka sa, da kuma yadda mawaƙa da Kenaniya wadda yake bi da waƙar mawaƙan ya sa. Dawuda kuma ya sa efod lilin, sai dukan Isra'ila suka kawo akwatin alkawarin Ubangiji da sowa, da ƙarar ƙahonin raguna, da busan ƙahoni da na ganguna, suna kuma kaɗa molaye da garayu. da akwatin alkawarin Ubangiji yake shiga birnin Dawuda, Mikal, ’yar Shawulu, ta leƙa daga taga sa'ad ta ga Sarki Dawuda yana rawa yana shagali, sai ta rena masa wayo a zuciyarta.